mutanen da suke mata kasar su mallaki wayar Samsung Note 7 amma babu hali saboda an dakatar da sayarwa da kuma sarrafa su. Kamfanin Xiaomi ya samar da mafita ta hanyar kera wayar Mi Note 2. Kamfanin Xiaomi ya fitar da sanarwar fitar da sabuwar wayar da ya kera a birnin Beijing na kasar China. Wayar dai na kama da Note 7 ta hanyoyi da dama. duk da cewa wayar mi note 2 ba kawai ta yi kama da sabuwar wayar samsung bane ta ido amma duk wasu abubuwa da wayar ke kunshe da su sun kusa zuwa daidai da na wayar mi note wata fasaha da note 2 ke dauke da ita ta wuce ta galaxy note 7 wayar note 2 samfurin 64 gb tana da ram mai girman gigabyte hudu ita kuma samfarin 128 gigabyte tana da ram mai girman gigabyte shida idan kuma aka kwatanta ta da wayan note 7 wadda ke da samfarin 64 gigabyte tana da ram mai girman gigabyte hudu ne kadai Wannan waya da kamfanin China ya kera tana da kyamarar ɗaukar hoto mai girma wadda ta wuce 27 domin tana da megapixel 22.5 na'urar ɗaukar hoton da ke bayan wayar, sai kuma wadda ke da megapixel 8 na'urar da ke fuskar wayar. Idan a kwaranta ta da wayar Samsung wadda take da megapixel 12 kacal sai kuma na'urar gaban wayar mai megapixel 5. Baki wayoyin suna da batirin lithium amma batirin wayar Notu da alama ya fi na Samsung tunda shi baya kamawa da wuta. Wayoyin kamfanin Xiaomi dai na karɓuwa a kasuwannin Afirka sai dai babu masaniya ko wannan waya za ta karɓa a ƙasashen idan aka kwanta da wayoyin da kamfanin ya sayar a baya tabbas akwai kyakkyawan zato da wayar za ta karɓi.